Gwamnatin Najeriya ta fara farautar mutane 90 da suka hada da 'yan Najeriya da kuma baki da suka karya dokar killacewa don annobar cutar corona bayan shiga kasar daga kasashen India, Turkiya da Brazil. Hakan ya fito ne a wata sanarwa dauke da sa hannun sakataren gwamnatin kasar kuma shugaban kwamitin yaƙi da annobar corona Boss Mustapha. Manajan ko ta kwana na kwamitin yaƙi da annobar corona Dr. Muktar Muhammad ya yi ƙarin bayani. Tsari ne da aka bujiro da shi saboda a kare 'yan Najeriya daga tazarar wannan cutar a kuma kiyaye waɗanda suke shigowa cikin ƙasar nan. Za kuma mu ci gaba da dubawa mu tabbatar da halin da ake ciki a sauran ƙasashe ba waɗannan uku ba mu ga cewa ko za mu rage ƙasashe ko kuma za mu kare wasu. Mun yi bakin ƙoƙarin mu Mu tabbatar cewa jami'ai sun kiyaye duk mutanen da suka shigo daga wannan ƙasar. To amma abin takaici shine duk da yawancin 'yan Najeriya wayanda suka shigo sun ba da haɗin kai kuma sun wannan doka yadda ya kamata wasu 'yan tsiraru suka bijire suka ki bin wannan umarni suka silale suka fice daga wuraren da ake bukatar a killace mutane saboda haka shi yasa muka ɗauki wannan mataki domin a kare al'umma domin a tabbatar da cewa mun tabbatar da ingancin lafiyarsu kuma ba su kasance haɗari a cikin jama'a ba shi yasa muka nemi waɗannan mutane duk inda suke a halin yanzu su dawo muka buga sunayensu domin a yi musu gwaji a tabbatar da halin da suke ciki ciki sannan da bukatar a ci gaba da killace su da tabbatar an killace su a sake su kuma sanda ya kamata bayan an inganta da su. Dr. Muktar ya kara da cewa akwai hukuncin da aka tanada ga waɗanda aka same su da karya dokar. Abinda aka tanada na dangane da hukunci abin da zai iya kasancewa ya zama an hana mutane ko an soke fasfot ɗinsu na tafiya na tsawon wata shida ko shekara guda wanda ko suna bukatar tafiya ba za su iya yi ba. Waɗanda ba 'yan Najeriya ba gaskiya wannan wannan hukunci ne mai kauri kuma da za a ɗauka na nan take za a soke bizar su ko kuma a soke shaidar na cewa sun zama 'yan ƙasa ko masu yin aiki a ƙasa suna da wannan izinin za a soke shi to in aka soke shi ga dole a fitar da su daga kasar nan kenan. Kakakin hukumar shige da fice ta Najeriya James Sunday ya bayyana irin rawar da hukumar ke takawa wajen tantance masu shiga da fita cikin ƙasar. Muna da abin da ake ce da shi MIDAS Migration Information Data alarm system wannan wata na'ura ne daban wadda duk lokacin da mutum ya shigo za a kama alamun yatsunsa da kuma fuskansa da kuma sunayensa da inda ya fito to duk mutumin da zai fita a ƙasar nan ko zai shigo in aka yi amfani da wannan na'uran duk lokacin da gwamnati ke neman wani abu batun wani mai wannan sunan da zara an sa wannan sunan inda aka yi mutumin da shekarunsa da su, to hoton mutumin zai fito da kuma duk abin da ya tanadi mutumin ba yadda za a ce mutum ya buya da wannan na'uran duk inda mutum yake cikin ƙasa dole a gano shi. Yanzu dai za a jira a ga irin hukuncin da za a yi wa waɗannan mutanen da suka karya doka bayan sun shiga hannu. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.